daidai da sha shida ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shi ne kasan na bakwai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa asarar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al'ustaz Dr. abdulrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدعوك سركي مي ساكيا الخير dande yanwa ba su manta ba har yanzu malam yana mana shimfiɗa da sharan fage ne na abin da wannan littafi ya ƙunsa tukuna kafin mu shiga gadan-gadan waje irin alkhairai gwalagwalan daraja da ya tattara mana a cikin wannan littafi muna roƙon allah ya saka mai da alkhairi domin duk mutumin da yake ƙoƙarin ya saman maka aminci a cikin tunaninka to ya nemi ya samu maka aminci a ɗaukacin rayuwanka na duniya da lahira domin wannan gazuwar fikiri da kafiran duniya suke taron dangin yi mana to ba wanda zai kwato mu sai Allah sai kuma ta hanyar bibiyan waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya Allah madaukin sarki taimake mu to yau malam ba dogon magana zai mana ba illa zai karantar da mu manhajul bahas ne tsarin da ya bi wajen tattara bayanan da ke cikin wannan littafi kenan za a yi maka wani darasi a takaice na abin da littafin ya kunsa baki ɗaya ne da yanayin yadda littafin ya gudana ala ce sirtu fi hadal bahas ala muktadiyatil bahas ilmi ya ce ya bi tafarki dangane da bincike da tattara ɗaiɗakun bayanai na wannan littafi kamar yadda bincike na ilimi a zamanance yake min haithu azwil ayati wa takhrijil ahadisi wa tarjimatil a'lam ta yadda yake danganta ayoyin alkur'ani da lambobinsu zuwa ga surorinsu da inda suke da kuma yi maka takhrijin hadisan da ya gayyato a cikin wannan littafi da bayyana maka littafin da kuma lambobin hadisan da kuma wanda suka yi bayanin ingancin waɗannan hadisan sai kuma ɗan takaitaccen tarihi da takaitattun bayanai a kan rayuwan wasu daga cikin manyan malamai da za mu zo mu tarar a cikin wannan littafi wal azwi lil maraji al mu'tabara nahwu dhalika kattali mala yace duk abin da zai danganta ma zai danganta maka shi zuwa ga marji'i ne wanda yake mu'tabar bana zai ɗibo bayanai daga cikin littattafai karɓaɓɓu yardaddu ingantattu kuma sanannu a duniyan ilimi mala yace kaman yanda bayani zai zo kaman haka na farko jam'ul maddatul ilmiya wa tartibuha hasab ahamiyatiha wa tasalsulaha an tariqi listikra wa tabba. mala yake cewa zai jama'a ya tattaro ya dunkule maka maddatul ilmiya dunkulallen sinadarin ilimi wa tartibuha kuma zai jero maka waɗannan bayanai hasabu a ha gwargwadon mahimmancin wannan ya ma wannan daga wannan si wannan wata ha kuma zai biyo maka mataki tsari bayan tsari ba zai zubo maka ne abin ba kan gado ko kuma ka ji kashi da wannan a farko aka kawo wancan wancan kuma tsakiya malam ba zai bar maka abin ashuwa iyan ba zai zo da shi ne an listi kira. saboda yawan karatu da bincike da gogewa a harkar to malam zai zo maka da bayanin da sai ka gamsu wata tabbu'u da kuma tattabbu'i bibiyan matsalolin bibiyan kadiyoyin bibiyan abubuwan da za a tara maka sai an tace an tabbatar maka da nagartan kowanne da yadda za a amfani da shi a matsayin maganin kaza cutan kaza kuma ga maganinta ya hargitsa maka abin ya watsa maka ya zama babu tsari ba saniyan a da على masa'il أهم المسائل bi بأمن fikiri Bala ya ce ya yi dabdala a kan koro bayanai mafiya mahimmanci dangane da waɗannan matsaloli da suke da alaka da al'amnul fikiri in kana neman wani abin da ba wannan ba to je ka wani littafin ba nan ba amma duk abin da ke nan za a zo da abin da zai tabbatar da al'amnan fikiri idan ɗin ya tafi mai zai dawo da shi in ya samu ko mai zai tsare shi da kare shi kuma bayanai mafiya mahimmanci a wannan fage malin ya tattaro maka salisan sirtu wifkal manhajil ilmi Malo ya ce ya bi tsari ne wanda yake a bisa manhaji na ilimi min haisu tauthiq duk abin da zai kawo maka sai an tace an tabbatar da nagartan shi wal azwi kuma inda aka ce ka je ka duba sai an je an tabbatar in ka je wurin yana nan za a gan shi wa iwal ihata sannan idan aka ɗauke ka aka ce je ka duba waje ka za kai ƙarin bayani to ko tabbas abin akwai ba jita-jita ba ne ba kiran lamba ba ne ba kamar yadda ka saba jin malamai sun ce karatu kaza yana littafi kaza kawai shi kenan sai a kama faɗi bayanin yana nan tabbas ne rabi'an ma ya juhul bahas min tawthiqin ilimi, duk abin da bincike na ilimi yake bukata a zo da shi domin tabbatar da abin da ake son a kawo ma don ka gane to an riga an zo da shi cikin wannan littafi fa inni altazimu bihi mimma dhannihi otabara. duk wani abu da ake tsammanin za a same shi a fage wanda malamai suke yadda da irin waɗannan bayanan to mala ya taro maka shi anan ma'anin wannan shine littattafai ne da yawa tunani ne da ilmomin malamai masu ɗimbin yawa alherai ne waɗanda ba za su ƙididdigu ba malam ya biya tsuntsuntu ya tattaro ya zo ya girke maka su anan mun gano wannan sannan kuma daga waje waɗanda suke mu'tabarai ne babu hayaniya babu shirme da shiririta babu kunji-kunji da tatsuniya babu zato da tsammani babu cewa a gwada mai yiwa zai yi a duk abin da yake kasadin ne an gano wannan da kyau ko yasa wannan littafin shi kan shi littafin aminci kafin ya amintar da kai a duniyan tunaninka khamisan azautul ayati ila suwariha mala ya ce na danganta dukkanin ayoyin da suka zuwa cikin wannan littafi zuwa ga surorin da suke ma'a zikirin rakamil ayat ma'a rakamil aya tare da ambatan lamban ayan wasmis sura da kuma sunan suran inda kawai in ka tashi za ka je ka tarar a inda take gata nan sadisan kharrajtul ahaditha wal athari min dhanni hal asliya mala yace yayi takhrijin hadisai da atharai wanda suka zo a cikin wannan littafin a inda tabbaci suke a mun gano wannan in kaga ka duba naka baka gani ba to mai yiwa bambancin bugu ne kawai amma an gaji littafin da babin to zaka gan shi sabi'an tarajjamtul lil a'lami ghayr mashhurin biiktisarin malai ce ya zo da tarjama bayanin tarihin manyan malaman da za a ambace su a cikin littafin nan waɗanda ba shahara suka yi aka san su ba kuma tarihin da ɗan takaitaccen bayanin da zai haskaka maka ko su suwaye to malam ya zo da shi a takaice saminan na takwas ya ce zailate eh, <clears throat> zayyalto albahas bi faharis mutanawwi'a malam ya ce ya yi ma wannan bincike wannan littafi da wannan rubutu da waɗannan bayanai ado da kwalliya da wata fiharsa ta ilimi kun gano wannan da kyau ko akwai fiharsa ta ilimi wanda idan kana neman abu a littafin ba za ka iya bin shi dikin-dikin ba kana zuwa ƙarshe ka duba fihirarsan ilimin da aka yi kawo wannan fiyarsa zai ce maka ka kaza wuri ka zane. wahiya shine gashi kama haka awwalan mala ya ce harasul ayatul qur'aniyya mala ya fitar da fiyarsa na ayoyin alkur'ani thaniyan fihrasul ahadisun nabawiyya ya fitar da fiyarsa na hadisan annabi thalisan eh fihrasul a'lam sannan ya fitar da table of content nawa na manyan malaman ka neman malam wani ga inda yake fihrasul masadir wal maraji' sannan hatta masadir ɗin da yake kawa a ƙasa ya ce littafi kaza waje kaza sai da ya musu fihirasa khamisan harasul mawdu'at sannan mawdu'i kaza babi kaza ajiza yankin bayani kaza su ma ƙarshe masu musu harasa isa littafin ya samu gatan da ya kamata ya samu komai an tsefe shi an yi bayanin shi dalla-dalla malai ce hazihi abrazu malamihi almanhajul ladhi salaktuhu fi hazal ba'as malai ce wannan shine bayani mafi fitowa fili da zai haska ma tsarin da aka bi da kuma tsarin da shi malam su dai su ya bi wajen wannan bincike da tattara su waje daya cikin wannan littafi sa'ilallaha tawfiqa was sada da wal ikhlas ya ce ina mai roƙon allah maɗaukin sarki ya daidaita al'amura na ya sa in dace kuma ya man baiwan ikhlasi wal isa isabati fil kawali wal amal kuma wajen magana da aiki allah maɗaukin sarki ya man baiwan dace abin da na tattara ya zama na tara abin da ya dace da abin da allah yake so kuma ya da shi innahu jawadul karim allah maɗaukin sarki mai kyauta ne mai baiwa ne sannan Allah mai karamci ne mu ba a wajen karatun littafin abin da muke roƙo kenan Allah ka samu faɗa abin da yake daidai yan uwa su nakalci daidai ya musu baiwan ɗaukan waɗannan bayanai su je su ma al'umma su waye da kan al'umman annabi don su gane inda aka sama gaba to bayan da malaye mana waɗannan bayanai masu ratsa zuciya da kama hannun ɗalibi a nuna mai ga hanyar da ya kamata ya rika tsara zantattukan shi da ayyukan shi baki ɗaya sai ce hototul bahas ga matakan da aka bi wajen wannan bincike na tattara gutsatsarin bayanan da ke cikin wannan littafin hototul bahas <clears throat> takawwantul bahas min muqaddima malai ce wannan littafi na al'amnul fikiri to ya kunshi Mukaddima wa thalathatu fusulin da kuma fasli guda uku wa khatima kuma littafin yana da khatima ma'ana cikamakon bayanai na ƙarshe mala ya ce wa hamsatu faharis da kuma fiye soshi guda biyar an gaya maka abin da littafi ya kunsa duka jama'a mun gano wannan <clears throat> ko me za ka yi ko in rubutu ne ka tsara shi ka natsu ga gaugawa yanzu daga mukaddiman nan kowa an haska mai abin da littafin ya kunsa ke da mala ya ce ammal muqaddima fa a ahammiyatul maudu a cikin mukaddima na wannan littafi akwai abin da malam ya kira da cewa wai wannan maudu'i na al'amnul fikiri menene mahimmancin shi a rayuwanka da rayuwan iyalanka da iyayenka da rayuwanka a duniya da al'umma da addini da makomanka ranar gobe kiyama mai mahimmancin shi kun ji abin da mukaddiman ta kunsa mun yi bayanin ahamiyatul mawdu ko wa manhajul bahas sannan mukaddiman ta kunshi manhajul bahas shi ma gama karatu a baya wa khuddatihi shi muke kan karantawa yanzu mun gano wannan da kyau ku shine abin da mukaddiman ta kunsa tumala ya ce wannan littafi ya kunshi fasli guda uku ko al awwal fasli na farko fi shari'at islamiyya zai bayani ne akan shari'ar musulunci ne mutum zai bayani akan shari'ar musulunci wannan sai mun ji mu ci wa fihi thalathatu mabahis akwai mabhas guda uku a cikin wannan fasli na farko da zai bayani akan ash-shari'atul islamiyya al-awwal ta'rifuha za a bayani akan mecece shari'ar musulunci lughatan was ilahan za a bayanin shi a lughace kuma a bayanin shi a istilahanci asani khasa'isuha wa mumayyizatiha za a bayani dangane da <clears throat> abubuwan da shari'ar musulunci yake khususiyyanta ne in ba a cikin shari'ar musulunci ba ba a samun waɗannan abubuwan kwadagwata a wayewa da gogewa ilimin boko babu kiristoci ba su da yahudawa ba su da mafakirun ba su da mashirmanta ba su da shi kun gano wannan da kyau ku sannan umayya za ta haza bayanin yadda shari'ar musulunci ta ɗar masa'o'i ba su cin mata ba athalis <clears throat> masadiruha za a bayanin wai ina ne masadiru talakai li shari'atul islamiyya ina aka ce shari'ar musulunci daga ina ne wannan shari'an ke gargaduwa ya zo zuwa gare ka sai maka wannan bayani yanzu ko daga fiyar sannan ka karanta kaɗai. za ka iya tsayawa aka ce kai nazarin littafin ka ce ga abin da yake kunsa ko ba karanta komi ba ta yana karantar da kasa yana karantar da kasa yana karantar da kasa wannan kuma shine bambancin ɗaliban ahalus sunna da sauran mashirmanta wanda ahalus sunna inda ya tsaya ya koya kuma ya nazari ya bincike to in ya tashi magana za ga yana magana ne cikin yaƙini ba cikin hauma-hauma ba alfasul thani fasli na biyu al'amnul fikiri za a bayani akan al'amnul fikiri wafi hamsatu mabahith shi kuma al'amnul fikiri da mala ya taro mana a nan to yana da mabhath guda biyar ne al'awwal mahiyyatuhu za a bayani menene al'amnul fikiri me yi shi zinari ko azurfa lu'ulu ne ko zabar jadi eh shin murjani ne ko ko tamani shafa ce ko ko yashi ne jama'a kun gano wannan da kyau ku sai an gaya maka wannan shine wannan mahiyatu al-amn al-fikri الثاني ahamiyatuhu za a maka bayani a bangare na biyu menene mahimmancin shi duk bayanan da muka yi a baya ku ka ɗauka samfoti ne sai mun zo kajin menene amnal fikiri sannan menene ahamiyatuhu athalis dawabituhu menene tsare tsare da matakai na al'amnal fikiri me ya haɗo me ya ƙunsu, menene ke tattare da shi me za a hada da wannan da wancan ya samar da amincin me za a hado da wani ya wargaza shi me za a har hada ya tsare shi me za a gayyato ya haifan mai da matsala kun gano wannan da kyau ko matakan da ake bi a samu wannan amnul fikiri ya tabbata za a maka bayani na hudu ta azizi hanyoyi da za a bi wajen buwayar da al'amnul fikiri alhamis na biyar ma'arifatuhu wa muhaddadatuhu za a maka bayanin yanda Eh? ma'auƙatihi abubuwa masu wahala wa muhaddidatihi da wanda abubuwan da ke mai barazana akwai za maka bayanin wai <clears throat> me ke sa a wahala wajen samar da amnul fikiri hmm? me ke wahala wajen samar da shi sannan kuma me ke mai barazana in ya samu wani barazana ne masu kokarin samar da al'amnul fikiri suke samun kansa a ciki wannan ba hasin sai maka bayanin shi duka jama'a mun gano wannan da kyau ku to sai ce al shi ko fasali na uku durusu shari'atul islamiyya fi ta'zizil amnul fikiri za a tsaya a tsifi a feki ai ɗaiɗai da daur shari'atul islamiyya mataki da rawan da shari'ar musulunci ta taka fi ta'aziz al-amn fikri wajen buwayar da al'amr fikiri fikri da ya yaƙi al a al-fikri al-istishraki wa fihi ahammul awamil wal eh wal qana'a والقنوات fi ta'aziz al-amn al-fikri ala nahw al-ati mala yace a cikin wannan fasle ne za a zo maka da ahammal awamil mafi mahimmancin kwazo da aiki da za a yi walkanawat da kuma bayanin tashoshi da fagage da littattafai da abubuwa allati abrazat wanda su suka yada suka fito karara suka haskaka duri shari'a irin mataki da rawan da shari'a ta taka fi ta'azizul amnul fikiri wajen buwayar da wannan al'amnul fikirin kamar yadda bayani a ƙasa malin ya shimfiɗo su awwalan eh, gharasul aqida a sahiha fi nufus dasawa da ban ruwa da gyarawa da zuba taki da kulawa da shari'ar musulunci ta yi a cikin zukatan mutane don a tabbatar da al'amnal fikir in dai babu wani aƙidan ku ka tabbatar ba ka samu al'amnal fikir ba rashin aƙida da khawarij ba su da shi ya hana su tunani mai kyau masu bin son zuciya da bida'a da sauran abubuwa na shirme ko an karanta musu ba za su gane ba da ba su da al'aƙida a sahiha an gano wannan tabi ku shari'a. walhibzu a ad hams dole sai an tabbaka shari'a a ɗaiɗakun jama'a da kuma sauran al'umma a dunkule da kuma kiyaye darurat hams addin an-nasab al-mal al-dam da kuma al dole sai an kira an kiyaye su shine ne amnul fikiri zai tabbata an gano wannan da kyau ko da yana kake kokarin ka ce za ka ba dukiyoyin mutane kariya ka tsare su daga barayin shanu daga masu garkuwa da mutane ko kana shirme ne a tura sojoji da 'yan sanda su watsa su wannan abu ne mai kyau allah ya sa albarka amma kaga waɗannan yaran da ke waɗannan abubuwan don ka kira su ka raba masu dubu ɗari ɗari ko in sun ƙare za su koma sai gaji shawaran da za a bada wajen magance wannan duk wasan yara ne anan za a gaya maka abin da za yi don kawana musu bindiga sun sheka a guje sun gudu ko an ga kaza ko an zauna da su ko an yi kaza sai an yi wani abu tukuna sannan wannan amnu cikin al'umma zai tabbata in ba a yi ba ba zai yiwu ba an yi kitso da kwarkwata sai an warware shi wallahi in an kwato ma za su ƙara kwacewa haka za ta yi za su canza wani salon amma in aka ji shawarorin da muka bayar mun gane mun fara ba da wasunsu a cikin karatun riyadu salihin wannan zai sa a maganin abin gaba daya jami'an tsaro sun nasu kokarin dama su an training din su ne su amfani da pos an gane wannan to ai wanda yi mutanen shi kuma yana da maganin mutanen to sai an ɗauko nashi an hada Allah ya sa mu dace salisan al-ilmun nafi' ba yana kan ilimi mai amfani kai akwai ilimi da yawa a duniyan nan amma an nafi uni in ba ilimi na ba to aikin banza ne arabe al'amalu salih aiki mai kyau za a bayanin wannan duka isa ba ka je makaranta ba ba ka tura ɗanka ya je makaranta ba mu yaro ya karatu mm, mu muna tura yaran mu inda za ku da su al'ilmin nafi ne ba ilimi mai haɗe da gurɓata ba ka gado ku san wannan ka tura ga ko yakka sun je makarantar hadda sun iya kira'a amma an gurɓata masa aƙida an gurbata masa tunani gara su zauna da aƙida tunani mai kyau su zama jahilai mun gano wannan ya gado da kusan wannan iyaye da dama ba san ai za mu ka inda za koya mai karatu ya iya turanci ya iya larabci amma al'ilmun nafe ne shaɗan ma ai ustazi ne malami ne shi yasa aka kai shi sama cikin mala'iku ai amma yana da ilmin nafi Allah ya kyauta khamisan tahqiqul wasatiyya wal itidal za a tabbatar da bayani dangane da al'umman da take alwasatiyya da kuma al'itidal ma'ana za a ɗauke ka karka zama mai zaƙewa karka zama mai bijirewa za a ajiye ka zama daga cikin ummatan wasata sadisan الرجوع ilal ulama wa wulatul amr zai maka bayanin yadda ka koma zuwa ga ga malamai da kuma biyayya ga jagorori waɗanda suke shugabanni ne sabi'an wati, e eh, wala za a karantar da kai yadda za ka yi da'awa da kuma yadda za ka yi abu na neman yarda da ladan allah madaukakin sarki don ka samu dace daga rabbul izzati wal jalala saminan a tarbiyatu an nasiha as-sahiha tarbiya as-sahiha ba tarbiya ba yana koya masa tarbiyya in ya gaba ba zai ci assalamu alaikum ina gaji ina gaji hazihi tarbiyatu sahiha za ka da me ake nufi da tarbiya as-sahiha tasi'an al-maktabat wa durun nashar sai an maka bayani akan in zaka sai littafi to na wani maktaba sannan wani kamfani ne ya yada littafin a duniya akwai durun nashar da ba su yada littattafan arziki kun gano wannan sannan wani bookshop ne zaka je ka sai littattafai na alheri wanda ba su gurɓa tunaninka ba sai an gaya maka wannan fa ba ka sai ka zo mutane da shirmi ka zo masu da khayal ka ji mutum yana cewa mu an koya mana musu a addinin kai wannan muguwar magana ne saboda wannan mu'tazilanci ne jalt haka zo ka ji. za ka zo ka ji ibn timiya ya yaƙi wannan a cikin addar'u ta ardul aqal eh wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi musulmi kawai bin shari'a yake yi duk abin da ya zo in shari'a ce kawai zai aje komi nashi ba zai musa wannan karba ba ma wanda ya isa kai ba annabi ba ne ko annabi bi yake yi an ce walau ta kawwala alaina ba'd al-aqawil la khazna minhu bil yamin ashiran wasa'il al-ilam za maka bayani akan gidan rediyo gidan tv intanet waye whatsapp twitter telegram duk waɗannan abubuwan sai maka bayani akan su domin suna lalata al'amur fikir al'ahida ashar fatahu qanawatil hiwar za a buɗe ko bayani dangane da tashoshi da ake ba mutane dama a ce su bugu waya a ji ra'ayoyinsu gano wannan ko a tura abu a rubuce sai a ce comment kuna gane ba wannan kan facebook da sauransu sai an yi bayana kan kanawat fado kanawat lahewar akwai ta shoshi da za ga an gayyaci mutane ana tattaunawa kowa ya bada kaza a hada wannan suna debate a hadu kaza sai an yi bayani kan wannan asani ashar alhazam wata tabik al'uqubat wata abirat mala ya ce za a yi bayani akan alhazam yi da gaske wata da bikul ukubat da kuma tsabbaka duk abu na ukuba da aka ce wanda ya laifi ko kuskure kaza ai mai kaza sai an ɗabbaka wannan wata azirat da kuma abin da yake na ta'aziri ne doka hukunci na ta'aziri da sai an yi wannan sannan za a iya samar da al'amnul fikiri ga abubuwa da dama bayan da za mutane zo da ababe na shirme na kurakurai shikenan kawai sai a ja baki a shiru a ce a abinda mutum yayi wannan ya ci bulus ba wani abu akwai ukuba in zai ukuba ya uqubar sannan kuma in ta'aziri ne ayi ta'azirin jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to kun ji a takaici a dunkule malam ya tattaro mana abin da littafin ya kunsa to sai dai ga sauran bayani kuma ga lokaci yayi ba da haka ba da sai mu ce al mun gane alhatima sai mu ji ƙarshen bayanan da malam ya rerayo to sai mu shiga alfasul al'awwal tafiya sannu kwana nesa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu